ta mai zato cewa da yadda Allah da yadda Allah Allah subhanahu da Allah zai gina sabuwar jihar Zamfara da wannan dan taliki dauda lamtari su kuma gushe ma muzanta kan tsoron an san kuɗi wurin masu kuɗi ina mamakin wani abu a jihar zamfar saƙo ne su gane dukkan masu mulkin mu mun san su kahinsu su mulke mu mun san girman su mun san matsayin su mun san shin suna da kuɗi ko ba su da mun san yadda sun ka shigo mulki muna da tarihin kayan su shigo mulki kuma da sun ka shigo mulki mun gaida sun ha kare mun gaida aka ta cewa sun fi kowa kuɗi don najeriya su adda kaza su adda kaza so mun san su ba fa gadon kuɗin nan sun kai ba don haka mu lura da kyau namu ne to alhamdulillah fa ni'ima mu rike kauna da muka yi ma dr dauda lawan da da kyakkyawan zato mu zaɓe shi mu kuma kyautata ma ubangiji zato ga dawo mu jihar zamfara da hayyacinta so ita kuma jam'iyyar pdp mu gode ma allah in ce mu gode ma allah yana nuhin duk yan zamfara saboda duk zamfara jam'iyyar pdp a kai in ma ka ji mutum ya ce apc ya kai kyale shi ran zaɓe pdp ya kai akwai dalilai da dama da wani zai ce apc ya kai amma gaskiyar magana zamfara ba ɗan apc ko kwara amma wani dalili yanzu yana iya sa wani ya ce shi apc ya kai amma ran zaɓe ina tabbata maka ran zaɓe babu ɗan apc kuma zaɓe da result ɗin bayan zaɓe shi zai nuna don haka jam'iyyar pdp ta gode ma allah da allah subhanahu ta'ala ya karkato da al'ummar jihar zamfara cikinta wanda waɗancan gungun ba abinda ba su ce ba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 kasancewa shi ne matalibin foundation kuma ba su wani a daga ciki to menene ne makasudan kirkiro wannan kungiya da kuka yi ta wannan foundation foundation da an sani ya shi ne abin wanda ake tallafa ko kuma taimako ga al'umma ƙarshe ga al'umma yake tare da ne makasudan kirkiro wannan foundation da kuka yi so mun kirkiro wannan foundation sakamakon ganin yadda siyasar jihar zamfara ta rikici ta rubi ta shiga cikin wani mugun yanayi so muna cikin wannan hali sai da shi allah ya kawo dan takarar gwamnati tafiyar pdp ya excellency dr dauda lawan dare sai muka saurare shi muka kalli halaye shi da ɗabi'un shi da kuma nuhuhin shi sai muka ga irin shi jihar muka bukata a halin da ake cike yanzu ba ma mu ba duk da jihar zamfara mai son zaman lahiyar jihar zamfara ya kamata a ci ya yi wani abu mai kama da yana abin da muka don samun nasarar don takarar da ƙarfi so wannan shi ne abin da ya zaburar da mu mafi ƙirƙirar da foundation don tallafa ma shi da ta dauna na so don jihar zambar ta gobata daga halin da take ciki su wannan shi ne da sai to a takaice ko za ka faɗa mana tarihin kafuwar foundation kwarai da gaske an kafa tari an kafa nan foundation 2015 karkashin gwagwarmayar tsohon dan takarar gwamnatin atc muktar eh, gungu da musamman so mun yi iya abin da muka yi a wancan lokaci kuma alhamdulillah wannan tafiya ta yi nasara don mu muka yi zaɓe muka ci zaɓe ka hau gwamnati gwamnati abin da ya faru ya faru so hin al'amuran su rikice kamar yadda na faɗi so ka sauya daga waccan gwagwarmaya da muka ta farko zuwa wadda muka hali yanzu shi wannan kungiya ko kuma wannan foundation wanda ko gudanar da wasu ayyuka na san su da yawa za a ko ƙungiyoyin kan wasu kawai suna ne amma babu wani abu da suke yi shahararru su ayyuka da kuka taɓa yi a cikin jihar zamfara tun kahin ya zama muna da zaɓi a siyasar jihar zamfara ko a wani ɗan takarar gwamna shi foundation din karan kanshi an ƙirƙira shi ne a kan halin da jihar zamfara take ciki kafin ma tunanin goyon bayan wani ɗan takara ko wani ɗan siyasa ko ta jam'iyyar siyasa ganin yadda talauci da abubuwa irin na 'yan gudun hijira da da al'amura sun ka rikiri shi an makasudin kirkiro foundation din before so kuma tun wannan lokaci alhamdulillah falima mun zagaya mu guda biyu mun kalli marasa gata da human specialist da federal medical center wanda ke da musau muna zagayawa muna neman marasa gata da masu tsananin bukata so alhamdulahi mun sha kawo ɗauki irin na abubuwa sannan muna tallafa mu ilimi musamman na addinin musulunci islamiyoyi da makarantar allo muna shiga muna yin abin da muka ya kamata muna taimako marasa gata musamman waɗanda suke cikin gidaje amma juyin juyin hali ya sa babu ruhi ko babu toilet ko kuma babu ko ba dai wanda in ka gani kai kanka za ka ji ba ka jin daɗi so muna shiga muna kawo ɗauki ga ire-ire waɗannan abubuwa so mukan kuma ba da kulawa da mata masu juna biyu muka ta asibiti musamman muna sa tara mu da su abu haɗa muna a da suka bukata tun daga na gina jiki har na magani to muna da yin wannan abubuwa tun kafin ma mu fara tunanin dama mu hannu ɗan takarar siyasa to masu kallon mu da sauraron mu da wanda su kalle mu a nan gaba kamar yadda muka faɗa muku kai tsaye yanzu muna tattaunawa tare da alhaji shafi umar kuma shine ciyaman mai foundation Mun ne makasuwa abin da muke so ku Ka san dukkan mutum ne da yana abu gila da abin da yake so ya cewa wato ma da bishin nashi ko mishin nashi ko duran shi da sauransu to abubuwan da muka so mu cimma suna da yawa gurgurje zan faɗa maka abu number one muna so mu cimma zaman lafiyar jihar muna so ga jihar zamfara ta zama na lahiya manoma sun yi noma ma'aikata sun te ofis yan kasuwa sun te wurin kasuwanci matahiya sun yi zirga-zirga su ta tahiya a taso daga hoto zuwa guso daga guso zuwa jibiya daga guso zuwa gumi lami lahiya ba tare da fargaba ba muna so ga al'ummar jihar zamfara sun dawo cikin hayyacinsu wannan bakin talauci da muka hamar da shi ya taƙaita matasa sun samu abin yi ilimin jihar zamfara ya kyautatu an samu ingantaccen ilimi tun daga primary school har zuwa jami'a so mu ga jihar zamfara ta dawo mahayyacinta wanda muka santa da shi a baya yana ɗaya daga cikin babban rasu abu na biyu sai ya zan goyon bayan ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a halin yanzu Da ta dauda lawan dare sai ya zan ya shiga daga cikin abin da muka so ya saboda cikin 'yan siyasar da na ce za su yi takarar gwamna a rumfar a yau kusan al'ummar jihar hazin sun tabbatar shi kadai a da ire-ire wadancan na akan jihar zamfara so tun da muna da kyakkyawan zato a kai ne kuma al'amarin nan kashi tamanin cikin gari na abin da na kwaɗi aikin shugabanni ne so sakamakon shugabanni su a daunin nauyi sai muka dafa wa dr dauda lawan da baya a kyakkyawan zato cewa shi ne mutumin kirki wanda zai iya dawo da zaman lahiya da hayyacin jihar zamfara so sai ganin cewa Eh, an yi zaɓi ya cin mu nasara yana daga cikin ƙudurin mu da muka samu gaba wanda a halin yanzu ba mu da wani abin da muka so mu gani kamar haka duniya so wannan na ciki then sai kuduri na uku wanda shi ma ya kama da na biyu din mun san wani lokaci baya mata da ƙananan yara ba su da matsalar magani da asibiti so kuma yanzu ake da cikakken bukata yanzu mata da ƙananan yara suke da cikakkiyar bukata ta samu wannan tallafi a asibitotanmu wanda yake kuma mu shi ma mun ga ya dace da manhohin shi ɗan takarar gwamnati yanzu ya pdp da tattalin da alamta sai sa da ga manhohi su muka samu gaba su shi ya mun muka ga tobari mu wara mashi baya saboda muna da kyakkyawan zato a gani ba mu wani jihar zamfara suna da kyakkyawan zato a kan snsc da tattalin da dare. akan manufofin shi da kuma takar gwamnan shi a yau to kasancewar jam'iyyar pdp a jihar zamfara ta na gudanar da kamfaninta a halin yanzu na ƙananan hukumomi kusan kwara kusan ƙananan kuma kurki biyar muna ganin gobe ne jam'iyyar pdp za ta je ƙaramar hukumar mulkin gwamnati wanda a jiya ne ita jam'iyyar apc ta tafi kuma mun ga ɗin al'ummar da jam'iyyar apc ta tara wanda shi har mai girma gwamna yake faɗin cewa to jam'iyyar eh, mutanen garin gumi babu wata jam'iyyar da suke yi in ba jam'iyyar apc ba ya kake kallon wayannan maganganu da ta kuma idan al'umma da suka tara a lokacin har zabbar sun wa su hukunci ai su al'umma su yanke hukunci ga taro da jam'iyyar pdp ka yi da wanda jam'iyyar apc ka yi sannan kuma ba ma dan siyasa ba kuma gwamna ba duk mutum na da ƙarfin hali ba za ka damu ba yau in mai tarja gwamna ya ta wurin nan babu kowa bai hawa mambari ya ce ga wuri ba kowa amma kuma abin da a zahiri ba kowa amma shi bai cewa babu kowa amma idan ka auna da taruka da jam'iyyar pdp da ɗan takarar gwamnan pdp ta yi ka hada da wanda mai daraja gwamna ka yi to za ka yi hukuncin cewa taron jam'iyyar apc ba kowa amma shi bai cewa ba kowa to da al'umma kada suke tara ma to al'umma idan suke ai ido na gani ido na gani al'umma yanzu misali kai kan kama matsayin kada da dan zamfara don mai gani a jihar zamfara ya ga abin da aka yi a zulmi jiya sannan duk baka hasadar ka da dauda da pdp sai ka ce an tara mutane amma duk wanda kaka son mai daraja gwamna masu kallon mu da mu kamar yadda muka faɗa muku dai gashi mun kwashe kusan minti goma sha biyar muna tattaunawa tare da alhaji shafi'u umar kuma ciyaman mai buhu foundation tambaya ta kusa da ƙarshe a tarihin jihar zamfara kamar masana abin da suke faɗi masana masu fashin siyasa suke cewa jam'iyyar pdp bai taɓa tsaye da ɗan takara ba jihar election ya ci zaɓe ba amma kuma gashi yanzu dr dauda lawan dare kuma ya samu karbuwa ga al'umma to ya kake ganin wannan fashin baki da irin wayannan mangalu suke fitowa daga bakin masana daban-daban kana ganin cewa 2023 ah, dr dauda lawan dare zai lashe zaɓe kuma gashi jam'iyyar pdp ba su taɓa kawo mulki ba maganar ta wuce jihar zamfara duk najeriya a tarihin siyasar najeriya irin wadda muka sani babu ɗan siyasa wanda Allah subhanahu ta'ala yau wa albarka kamar hey Excellency Dr. Dauda Lawantari dun Najeriya so ina ce dun Najeriya yana da dalili na ni da kai da al'ummar Najeriya sun sani Najeriya siyasa ubangida ake yi dukkan manufarka dukkan niyarka. baka tasiri a siyasar kasar nan sai in wani babban jigo ya ya tsaye da kai ko wasu sun ka haɗu sun ka tsaye da kai sannan ma kaka iya samun gurbi a manyan jam'iyyun kasar nan sannan kaka zama kaka yin takara wala Allah ka ci zaɓe ko ka faɗi hey excellency dr daula lawan dare dun najeriya shi kadai ya fara hitowa takara tare da karya salon siyasar ubangida wadda ta zama alakatai ga cigaban demokaradiyyar ƙasar ga duk sadda wani tsohon gwamna ya tsaye da kai to ya tsaye da kai ne akan kai ka zama gwamna shi ya yi mulki shi ya dalili tunda an ka fara ba a ce ko ina ba an fara da cewa za mu muku titi za mu ba ku ruwa za mu ba ku ilimi har yanzu ba a biya wa wa'annan bukatun ba sai ga matsalar tsaro ta gittu to her excellency dr dauda lawan jaridun najeriya shi azzakaran da dabi shi ya fara fitowa takarar gwamna ba wani tsohon gwamna ya tsaye da shi ba sannan kuma ya yi tasiri ya samu karɓuwa. wanda a tarihin siyasar jihar zamfara yin mun dawo ba a taɓa ɗan takarar da ya samu karbuwa ba a wurin yare da manya a wurin maza da mata a wurin matasa da dattawa kamar shi excellency dr dauda lawantari ya danganta daga ɗabi'un shi da halayen shi galibi abinda mun ka saba gani ga 'yan takarar gwamnoni a jihar zamfara la'antar juna wanga ya la'anci wanga wanga ya la'anci wanga wanga ya aibanta wanga a ta samun hasumi da miyagun maganganu kamar dai ba 'yan jihar zamfara ba ne dukansu ko kuma kamar ba jihar zamfara aka so a gina ba sai ka ji miyagun maganganu na tabbatar da 'yan jihar zamfara duk inda suke sun ka ji wannan za su tabbatar da wannan magana abinda dai an ka koya ga 'yan siyasar jihar zamfara kenan tun 1999 mummunan lafazi da miyagun maganganu ga junansu sai ga allah ya kawo ta dauda lawantari tun lokacin da sarakuna da limamai da dattawa sun ka tilasta mai a shawarce ya zo ya yi takarar gwamnan jihar zamfara har zuwa yau dauda dare bai baci abin kowa ba bai soki kowa ba bai kushe kowa ba bai ce ma kowa bai iya ba tare da tsatsauran matakai da hukumomi ka ɗauka a kai ne da tahiya ta yi har yau biyu hushi ya mayawa ya bayawa wani ɗan siyasa mugun kalami saɓanin abin da 'yan siyasar zamfara ka yi number one da 'yan jihar zamfara sun ka fara kyautata ma dr dauda lawan da zato cewa mutumin kirki ne while iyayenmu sun rayu da mahaifin shi an san gidan da ya hito sai aka ga ya ɗauko tarbiyyar gidan ya zauna lahiya da kowa idan an ka tura yara ƙananan sun ka hawa midiya sun ka zage shi ya ce salama shekaran jiya ma na ji sakataren watsa labarai na jam'iyyar apc yana ta maganganu akan shi excellency dauda lawan dare to shi da duk magoya bayan shi ba a koya mu kowa ɓaci ba illa dai shi da mumunci salama al'ummar jihar zamfara dai aka son su yi alƙalanci ehe wannan yana ɗaya daga cikin dalili na farko dalili na biyu daga 2015 zuwa yanzu kamar yadda faɗa maka sarakuna da limamai da sauran masu faɗa aji eh, in ni ce masu faɗa a aji yana nuhin iyaye su sun ka ta matsa ma dauda dauda da a shawarce ya hito takarar gwamna to wasu lokuta baya lokacin da bai da ra'ayi da siyasan ma sai ya zo yana kokarin ceto al'ummar jihar zamfara bangaren ilimi ya iyaka kokarin shi bangaren zaman lahiya ya iyaka kokarin shi bangaren noma ya iyaka kokarin shi duka bangarora na ci gaba na rayuwa ya shiga ya iyaka kokarin shi shekarun jiya ana hirar da shi ya ce yanzu haka na gan shi ya ce yanzu haka akwai abubuwa da ya sau sun kai naira miliyan 800 waɗanda za su taimaka ga mu amma gwamnatin jihar zamfara ta yanzu ta ce ba a sawa wayan yan zamfar gaba ɗaya kwanaki sun shaidi ya ba da tarastoma a garin tsafe shi ma gwamnatin jihar zamfara ta ce ba a sawa akwai wani ƙauye da ya je zai yi masa gada an kai kayan aikin suna nan aji shi ma gwamnatin jihar zamfara ta zo ta ce bai to tun kahin yanzu ire-iren waɗanda abubuwa na sa 'yan jihar zamfara gaba haɗai sun ka dawa ma dr dauda lawan baya saboda ni a samu wani sabon mazubi na rayuwa in ka dibi eh, ita jihar zamfara kusan tun daga 1999 gida guda ka mulkinta wuri guda aka mulkinta kungiya guda ka mulkinta kilif guda ne ka mulkinta canjin lamari ne kawai canjin suna gwamna ya koma sanata sanata ya koma gwamna amma dai in ka ɗoka za ka ga gida guda ne ka tafi da al'amarin kuma duk halin da jihar zamfara take ciki a yau wannan gidan na sata ciki to alhamdulillah fa ni'ima yan zamfara ba su da zaɓi da allah ya kawo dauda lawan dare wannan gidan be da tarihi a yau dauda ba wai kai katse da shi takarar gwamna ba a yau dauda lawan dare babu wanda zai bugun gaba tsohon gwamna da mai ci cewa canji da yan zamfara ka bukata su a yau to shi ne canji wanda ya ɗauki siga asalin canji wanda ba a sake mai da al'amari wa'ancan cikin wancan gungun ba wanda su sun ka mulki jihar zamfara tun 99 kuma su sun ka kai ta gado halin da take ciki kuma wani abu ma da ya faru sun fara ruhowa da ɗayansu tun 99 su ne duk mulkin da aka yi suka yi ne kuma kowane bangare na kowane irin mulki duk abin da aka zaɓe su cikinsu ne aka zaɓe duk mulki na suwa cikinsu ne yanzu waɗanda sun ka kawo tubalin mulkin 1999 an fara biyowa da ɗayansu sun fara biyowa da ɗayansu suna mugusawa gaba ɗayan suna biyowa su kuma alamar jihar zamfara sun zanta kan bayan gado <laughs> so sun zan bayan gado Alamar jihar zamfara wa'annan mutane su ne sun kai ta gurza al'umma sannan kuma ɗiyansu an biyo da ɗiyansu su kuma ci gaba daɗa wala ila ɗiyansu su kare jikokinsu su fara to wa iyaz billahi dauda dai shi a sabon musubi na rayuwa yan zamfara kuma kowa ya yadda shi na sa mutane ka cewa dauda ko ba kuɗi saboda su sun saba ba da kuɗi kuma suna mulka kana ganin wannan siyasa ta babu kuɗi ko kuma ba ta ubangida ba za ta karɓo a najeriya ko kuma a jihar zamfara kasancewa duk wanda zai siyasa akwai wanda ya rabu da shi kwarai da gaske mun saba canza al'amarin siyasa mu jihar zamfara ya kuma zama don najeriya mu jihar zamfara mu muka fara canza gwamnati a lokacin da dun najeriya ana kana ya gani ba a canza gwamnati gwamnati mai karfi mai gwamnati mai gwamnatin tarayya mai mi mai mi mun ka taho mun ka yi ma wasu kyakkyawan zato mun ka canza gwamnati wanda daga wannan lokacin ne canza gwamnati a najeriya ya zama abin da ake iya yi kayan mu canza gwamnati a tusan na elebi a azaba a canza gwamnati so mu muka fara irin wannan to kuma yanzu alhamdulahi mu za mu fara nuna ma al'ummar najeriya cewa ana cin zaɓe ko ba bangida sannan da wannan ne dauda ne zai ruguza wancan gidan masu manuhohin kansu da daɗiyansu so insha allahu dauda lawan dare shine sabon mazubi na rayuwa ai abu ne ka yawa kwarai yanzu jihar zamfara idan ka auna ta a ma'auni a najeriya ita an baya ga kowane irin al'amari idan ka ɗauki harkar lahiya jihar zamfara ita an ya in ka te asibiti yanzu za ka ji sun ce maka babu in akwai gado an ka anshe ka ba abin da za a yi mamajin ya cinka in sai ya samu lahiya har sai ya samu ciwo idan ka zo matsalar tsaro duk najeriya yanzu mu aka yi mu addu'a in ka zo matsalar noma babu labarin shi in ka zo matsalar harkar ilimi ya mutu mutus a wannan gwamnatin ta yanzu ilimi ya mutu mutus an daina samun tallafi da da abin da yara ka ci wanda su magabatanmu an yi masu kuma jagorori a lokacin su ba su kasa da su ba an yi masu yanzu kuma sun zo sun ce an kasa an soke eh, talakawa suna dan jin sauki ana free education jihar zamfara ana biya ma yara kudin nuko da waye yanzu an jayi eh, makarantunmu ana zuwa a yi karatun yanzu an ruhi abubuwa dai sun bi duk sun rikice mu a bayan baya jihar zamfara a kowane irin al'amari na ci gaba na rayuwar al'umma yana daga cikin abin da ya a dalilai da yasa za a yi siyasa ko ba ko nera dama ai magabata ai sun tsadi wannan siyasa duk masu kokarin su wawantar da ku ne ka ba ku nera dubu dubu dubu biyu zabe to yanzu ga ta muta haito sarari ga dai halin da muke ciki gashi mutane guda ƙungiya guda ce ko mutum guda ne ka mulkin mu gashi sun fara mayewa da ɗayansu gashi kuma har yanzu suna da gure ci gaba da bamu naira dubu dubu to alhamdulillah dai jihar zamfara a yanzu mafi yawan mu mun yahi da lawan dare da ikon allah da yarda allah shi zai zama gwamnan jihar zamfara to cikin minti biyu da yake lokaci na hararan mu wani sako gare ka ga al'ummar jihar zamfara da kuma 'ya'yan jam'iyyar pdp a zaɓe mai zuwa kenan na 2023 kwarai da gaske al'ummar jihar zamfara mazansu da matansu yaransu da su. ina isar da saƙo na musamman gare su cewa su ji tsoron allah su riki ƙaunar da sun ka nuna ma her excellency dr dauda lawan dare su kuma kyautata ma ubangiji zato kuma shi ma su kyautata mai zato cewa da yadda allah da yadda allah allah subhanahu Allah zai gina sabuwar jihar zamfara da wannan dan taliki dauda lamtari su kuma gushe ma muzanta kan wurin an sa kudi wurin masu kudi. ina mamakin wani abu a jihar zamfar saƙo ne su gane dukkan masu mulkin mu mun san su kahin su mulke mu mun san girman su mun san matsayin su mun san shin suna da kuɗi ko ba su da mun san yadda sun ka shigo mulki muna da tarihin kahin su shigo mulki kuma da sun ka shigo mulki mun gaida sun ha kare mun gaida aka ta cewa sun fi kowa kuɗi dun najeriya su adda kaza su adda kaza so mun san su ba fa gadon kuɗin nan sun kai ba don haka mu lura da kyau namu ne to alhamdulillah fa ni'ima mu rike kauna da muka yi ma dr dauda lawan dare da kyakkyawan zato mu zaɓe shi mu kuma kyautata ma ubangiji zato ga dawo mu jihar zamfara da hayyacinta so ita kuma jam'iyyar pdp mu gode ma allah in ce mu gode ma allah yana nufin duk 'yan zamfara saboda duk zamfara jam'iyyar pdp a kai in ma ka ji mutunci ya ce apc ya kai kyale shi ran zaɓe pdp ya kai akwai dalilai da dama da wani zai ce apc ya kai amma gaskiyar magana zafar ba ɗan apc ko kwara amma wani dalili yanzu yana iya sa wani ya ce shi apc ya kai amma ran zaɓe ina tabbata maka ran zaɓe babu ɗan apc kuma zaɓe da result ɗin bayan zaɓe shi zai nuna don haka jam'iyyar pdp ta gode ma allah da Allah subhanahu ta'ala ya karkato da al'ummar jihar Zamfara cikin ta wanda waɗancan gungu ba abinda ba su ce ba to yau dai gashi karare dai sun kasa kuma jam'iyyar PDP insha Allahu ita za ta zama ita ma sabon mazubi na jihar Zamfara so wannan shi a sako na ga jam'iyyar PDP da al'umma to muna godiya Alhaji Shafi'u Umar masu kallon mu da sauraron mu da wani za su kalle mu a gaba a nan muka kawo karshen tattaunawa tare da shafi'u umar kuma ciyaman